الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتشيق من كراتو من الكتاب البداية في علوم القرآن نسامي إبراهيم بالي Daya daga cikin malaman masar za mu tashi a shafi na ashirin da hudu inda mala ya ce albabu sabi babi na biyar al'amu wal wanda ke bayani akan am da khas ya ce wa fihi thamaniyatu dawabit a ƙarƙashin wannan babi akwai bayanai masu ƙunsar abin da babin yake ɗauke da shi har guda takwas abbabitul awwal bayani na farko al'amu shine bayanin da ke fassara akan me ake cewa am din tunda ya ce albabu sabi al'amu wal khas to me ake nufi da al'am ice huwa lafzul mustaghraq li jami'i afradi Shi ne lafazin da ya game ya kunshi baki ɗayan ɗaiɗaikunsa duk lafazin da ya zo ko a alƙur'ani ko a hadisi ƙwaya ɗaya amma ya kunshi ɗaiɗaikunsa duka gaba ɗaya to shi ake cewa al'am misali allah subhanahu wata'ala cikin suratul infitar yana cewa ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim kai mutum menene ya ruɗe ka daga ubangijinka wanda yake mafi karamci to a nan aka ce kai mutum ya haɗar da mutum namiji ya haɗar da mutum mace ya haɗar da mutum yaro ya haɗar da mutum babba duk mutum ya shiga to saboda haka idan aka ce ya ayyuhal insan to al'insan lafazi ne guda ɗaya amma ya ƙunshi dukkan ɗaiɗaikunsa to alƙur'ani irin wannan da kuma cikin hadisi su ake cewa al'amu lafazi wanda yake game da haka idan allah ya faɗi irinsa to yana nufin duk wanda yake ƙarƙashin wannan kalmar ya shiga ciki misali na biyu Allah yake cewa innal abrara lafi na'im haƙiƙa bayan Allah masu biyayya nagari suna cikin ni'ima a ranar alkiyama to duk wani mutumin kirki ya shiga cikin wannan al'abrar innal abrar lafazi ne da yake game duk wani ɗaiɗaikunsa duk wani mai kirki ina cikin al'abrar to irin wannan lafazin shi ake cewa al-lafzul ahd zai taimaka maka ka fahimci Alƙur'ani. zai taimaka maka ka fahimci hadisi cewar wannan magana da manzo'i da kowa yake da ke shiga ƙarƙashin wannan kalma wannan magana da Allah yi da kowa yake tura ka sai karka fahimta hukuncin da ya shafi kowa da kowa kamar za ka iya fahimta wanda ya shafi wasu ban da wasu shine amfanin ka san irin wannan yace ababi thani bayani na biyu sigil umumi sab'un siga siga salo salo da ake iya sanin irin waɗannan lafiza masu gamewa guda bakwai na ɗaya ya ce ma dalla alal umumi bi Shi shine lafazin da yake nuni akan gamewa da gundarinsa ai da muka ce ya ayyuhal insan gundarin al'insan kalma al'insan ita ta game dukkan lafazin da muka ce innal abrara gundarin al'abara shi ya game dukkan masu kirki to lafazin da yake nuni akan gamewa da gundarinsa shi shi ɗinsa to ana kiran wannan da siga ma'ana salo daga cikin salo salon wato lafaza masu gamewa na biyu ce asma'u shar sunan da ake zuwa da su masu dauke da sharaɗi su ma in sun zo suna game hukunci suna daga cikin salo-salo na kalmomi ko lafaza masu game hukunci misali man sai Allah yake cewa man yuti'ir rasula faqad aqa'a Allah duk wanda ya bi manzon Allah to ya ba Allah to wannan man din da aka zo da ita duk wanda to kalmar wanda din nan to ta hada da kowa da kowa da iba Allah iba manzon Allah din to ya ba Allah to saboda haka wannan man din tana nufin duka gamewa haka ma ma ita ma tana zuwa ma ma min shay'in illa kaza kaza kaza to irin wannan haka kuma ayyu haka kuma ma, haka aina aina ma ta kunu yudrikkumul maut a duk inda kuke mutuwa za ta same ku to wannan duk inda din ta shafi duk inda za a yi cewa ga wani guri haka mata ita ma tana zuwa da irin wannan. to saboda haka irin waɗannan labuzan su ma suna hukunta gaimewar bayanin da Allah iko manzo sallallahu alaihi wasallam asma'ul istifham sai kuma suna na tambaya da Allah yake cewa faman ya'tikum bima'in ma'in kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran sai Allah ya ce faman ya'tikum bima'in ma'in wane ne zai zo muku da wani ruwan daban mai bubbuga to kalmar wane ne din ta shiga kowa to ana iya zuwa da salon siga tambaya a faɗi abin da yake game kowa da kowa salo na hudu ce al'asma'ul mausula sunan sadarwa irinsu allazi irinsu allazina irinsu allati irinsu allati to irin waɗannan su ma in allah yi magana da su suna gamewa kamar yake cewa wallazi qala liwalidayhi uffil lakum wanda ya ce da babarsa da babansa tur da ku wanda kowa ya shi ya gami ba wani ake nufi ban da wani ba haka da Allah yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman haƙiƙa waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci waɗanda ko ma suwaye ya shigar da ko a ina suke ko suwaye to irin wannan lafazin shi ma salo ne daga cikin salo salon gamewar wato anin bayani idan Allah ya faɗe shi sai kuma an nakira fi siyaƙin nahai ko fi siyaƙin nafi au fi siyaƙin shar tana da salo uku a zo da gamamman suna da kowa zai iya shiga ƙarƙashinsa sannan sai a goya da hani ko a goya da korewa ko a goya da sharaɗi to shi ma na yana gami misalinsa da Allah subhanahu ala yake cewa wala tuti minhum athiman aw kafura athim mai saƙo kafuran mai yawan kafirci to aka ce athim mai saƙo kowa maye kowane irin saƙo kuma kafuran koma wani kafirci kowaye mai kafirci to lafazi ne mai gamewa tun asalinsa sai kuma aka goya da cewa aka yi hani sai allah ya ce wala tuɗe kada ku kuskura ka bi athiman mai saƙo au kafuran ko mai kafirci wala tuɗe minhum athiman au kafuran kakkaba wani mai sabo daga cikinsu ko mai kafirci to haka abin da ya shafi a sami lafazin da yake wato ainihin na kira ne kuma a sami kafinsa an yi koriya an kore wani abu da Allah ya ce wa mamin ilahin sai ce illallah ilah abin bauta kowanne iri to sai aka ce wa mamin ilahin aka kore babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta za ka ce illallah sai Allah to wannan babu wani abin bauta din kowane iri amma ana toka cewa aka ce sai Allah to kaga an fitar da shi daga cikin hukunci amma wancan su wani abin bautar da ba ana ba shi yana ciki to irin wannan lafazin shi ma yana daga cikin salo na wato ainihin gamewar hukunci haka kuma da Allah yake cewa in tubudu shay'an aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in tubudu shay'a ko ku bayyana da abu aw tukhfuhu ko ku boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi zai bincike abin da kuka yi hukunci to shi ma irin wannan saboda an ce wato in tubudu shay'an aw tukhfuhu an gane ku in tubudu an sa shari'i in har kuka bayyana ko kuka ɓoye to sai ka ce kaza kaza to wannan yana nufin gamewa sannan sai yake cewa al-mu'arrab bil idafa haka sigar da ta zama lafazi ne wanda ya zama sananne sakamakon an raba shi jikin wani Allah yana cewa da ya bani isra'ila kuru ni'imati allati an'amtu alaikum ko udhkuru ni'matallahi alaikum misali in aka ce udhkuru ku tuna ni'mata ni'ima wannan ni'ima ta hada kowace irin ni'ima Ba amma za ta zama ba a ware wata sananniya ba ni'ima kawai to sai aka raba ta jikin Allah ni'imatallah ni'imar Allah to duk wata ni'ima ta Allah uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna duk wata ni'ima da Allah ya yi to irin wannan shi ma yana zuwa da hukunci wanda yake mai gamewa ma'ana an game dukkan wata nau'in ni'ima saboda an raba ni'imar zuwa ga Allah to duk ni'imar da Allah yake sannan yace akwai kuma al-mu'arraf bi al abin da ya zama sananne sakamakon jingina masa al idan na ce rajul babban mutum magidanci idan na ce walad yaro guda kowane iri kowane yaro amma ina cewa alwaladu ko a fassara a hausance sai na ce yaran to ya zama sananne ba kowanne ba na ce rajulun magidanci amma na ce a rajulu magidancin to ya zama wani sananne an fahimta ku to shine yake cewa to akwai irin wannan aldin ita ma ana kawo ta dan ta game duk wani magidanci kuma akwai sandan an kawo aldin da Allah yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ar-rijal mazaje sai ka zo aka sa masa kuma an ar-rijalu mazajan da suke aure ko ma a ina suke ko suwaye su aka ce qawwamuna 'ala an-nisa' tsayayyu ne su suke tafiyar da al'amuran mata shi sa ma ke ce musu mai gida kan gida saboda wannan jagorancin da yake abin da za a ci abin da za a sha inda za a tsuguna suturar da za a sa waye da sauransu tsawatawa an yi ba daidai ba to wannan albin take cikin arrijalu qawwamuna to ta game dukkan wasu ma'aurata to irin wannan salon shi ma daga cikin salo salon da hukunci ke zama gamamme ya zama wani ba zai fita daga ciki ba to shine mala yake cewa albabu sabi babi na bakwai al'amu wal lafazi mai gamewa da lafazi mai keɓewa to shine ɗauki na farkon yace mana an ce lafazi mai gamewa shine a zo da lafazi guda ɗaya amma yana ƙunsa duk ɗaiɗaiku da suke da alaƙa da shi sai ce to ba siga ɗaya ba ce take sa a gano haka siga ɗaya ce har guda bakwai su ne maka da safo to wannan shi abin da ake so mutum ya koya daga cikin ilimin ulumul ilimin da alqur'ani ya wannan ka fahimci za su taimaka ka fahimci alqur'ani su da wanda ya san wannan ba daidai yake da wanda bai sani ba shi wanda ya fahimci waɗannan abin da muka faɗa da ya zo kan lafazi irin wannan sai ce to wannan fa maganar da kowa ake in ya zo kan wacce ba irin da ba ce wannan ba da suwa na ake to ka iya tantance waɗanda Allah yake magana a kansu da wanda ba su yake magana a kansu ba shi ke nuna kafin fahimci alƙur'ani fiye da wanda ba zai iya wannan ba to shi ne ma'anar hikimar amfanin ka koyi irin wannan bayanin na malam al'am wal khas to kasancewar ina dan faɗi ya wannan dan zamu dauka kuma ka tashi gaba sai mu sake dauka Allah ya sa mu dace abinda muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك